السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن عماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا هذا من شيء بدأ درس سمو أتكلم ودن للتفاي ما سؤال بركة فغواد آه، للتافة رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم لا الشيخ يوسف أبو عزيز حفظه الله من أتكن سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ذو البجادين رضي الله تعالى عنه كما من قيقا غنغرة ما لي بعد تاكي نهاية سعيدة نهاية سعيدة واتو ƙarshe wanda yake mai albarka ko ƙarshe wanda ya kasance mai rabo ko ƙarshe wanda ya kasance mai kyau dama abin da ake fata ke ana fatar husnul khatima a rayuwa komai ana neman masa husnul khatima yaya mutum ya cika مالي خرج ذو البجادين رضي الله عنه مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ko shi Abdullahi Zulbijadain ya fita tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a matsayin mujahidi wato wanda zai yi jihadi fi ghazwati tabuka a yakin tabuka yakin tabuka an yi a shekara ta tara shine yakin karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita kuma cin kaddarawa Allah ta'ala ba a gwabza yakin ba kafare sun ji tsoro ba su fito ba haka aka dawo amma kuma yaki ne da ya bar tarihi da yawa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi masu ɗimbin yawa a game da shi akwai malaman tafsirin da suke ganin kusan mafi yawancin ayoyin suratu albara'a ko suratu bara'a ba alif da lam suratu bara'a hikaya sun sauka ne akan wannan qadiyyar ta ghazwatu tabuka mun san kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi wasu a wannan yakin da waɗanda mutum uku da suka zauna ba su je ba ba su da dalili sannan da kuma sauran munafukai waɗanda suka ƙi zuwa yakin to sayyiduna abdullahi zulbi jadain yana cin waɗanda suka halarci wannan yakin وتوفي رضي الله عنه فيها كما أن يرس أن يرس كم قاك توفي قال ما قتل كينا سوى دبا أياكي با توفي لوك تشنس وافته المنية يرس دا كنسا هو دا ما دا كنشي كي رسواكو وما دي an يمشي أبن da nake ويحكي لنا ابن مسعود قصة وفاته sayyiduna abdullahi bin mas'udin yana hikaito mana kissar rasuwar sayyiduna abdullahi bin bijadain yahki ne ya sa muku shi a siga ta imla'i kamar abin nan kamar siga ta ta majhuli ko ana waje haka aka rubuta ba ya'u shi da alif kamar alifin ne ko akwai dugo biyu a ƙasan naku? to nawa wa yahki lana ibn mas'ud sayyidina abdullah ibn mas'ud yana hikaito mana qissata wafatihi qissar yadda sayyidina abdullah ibn bijadain radiyallahu ta'ala anhu ya rasu iyaka za mu ji dai maganganu game da wannan riwayoyin da malam zai kawo fa yaqulu sai ya ce qumtu min na tashi tsakiyar dare wa ana ma'a rasulillahi sun alaihi wasallam fi ghazwati na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin tabuka qala fara'aitu shu'latan min nar shi naga wani haske yula abinda ake ce shu'la kaman wani abu haka da zai wul haka ana gani kaman hasken tocila shi na ke ce masa shu'la shi na hango wani dan haske haka min narin na wuta fi nahiyatul askar a bangaren da sojoji suke sojojin musulunci suke qala fattaba'tuha sai na rika bin wannan hasken anzuru ilaiha ina kallon inda hasken yake fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da na kawo wajen sai na tarar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa abubakar da sayyidina abubakar wa umar da kuma sayyidina umar radiyallahu anhuma wa idza abdullahi dhul bijadaini المزني قد mata. shi ga kuma sayyidina abdullahi ibn abdullahi ibn bijarin ashe shine ya wa idahum qad hafaru lahu sai muka tarar da har manzo Allah sama da sayyidina Abubakar da na Umar radiyallahu anhuma sun riga sun haƙa masa kabari wa rasulullahi sun fi shi manzon Allah su sama yana cikin ramin wa Abu Bakr wa Umar yudalliyanihi ilaihi su kuma da sayyidina abubakar da umar su suke miƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sahabi nasa mai albarka abdullahi zurbidadai wa huwa yaqulu yana cewa adini ya ilayya kakuma. ku kusanto mini da wannan dan uwan naku fadalla yahu sai suka miƙa masa shi suka kusanto shi gare shi suka karkata masa shi falamma hayya'ahu ya yashqahu lokacin da manzo sama ya shirya shi domin ya sa shi a shakku in nan ce a shakku shine wannan cikin kabari ai da ake kwara ɗaya ana ce masa a shakku ko shi kuma wanda ake mai uwa ɗaka ana ce masa allahad to in an yi lahadin shi wannan wannan uwa ɗaka ko ita uwa ɗaka to ana ce mata a shakku qala sai ce Allahumma inni qad amsaytu radiyan anhu farda anhu aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah qad amsaytu radiyan anhu nayi yammaci ina mai yadda da wannan sahabin nawa Abdullahi bil Bijadain farda anhu ya Allah kai ma ka yadda da shi qala mai riwaya ya yace yaqulu ibn mas'ud radiyallahu anhu shi sayyiduna abdullahi ibn mas'ud ya rika faɗa yana cewa ya laitani kuntu sahiba hadhihi al-hufra ya laitani kuntu sahiba al-hufrati yace kai ce kai ina ma dai a ce ni nake da wannan kabar saboda addu'ar da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi yayi Allahumma inni amsaytu radiyan anhu farda anhu ai li yazfara bi da'wati an-nabi sallallahu alaihi domin ya rabauta da wannan addu'ar da manzo Allah yayi to wannan hadisin yana da mali ya aje muku nan ba kasa yace rawa zakarahu al-hafiz ibn hajar fi isaba wa qala rawahu al-baghwi bi tulihi min hadha al-wajh wa rijaluhu thiqatun illa anna fihi inqita'an al-imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisin sannan al-imam eh, al-imam abu nu'aymin shi ma ya ruwaito shi riwayar da al-Imam al-Bazzar ya kawo kamar yadda yake a cikin musnadin sa yace haddathana Abbad ibn Ahmad al-Arzabi قال حدثنا أمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال والله لكأني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن mas'ud ne ke cewa lokacin da nake ba ku labarin nan aka ce ya ce kamar gani ina jin annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuka a yakin tabuka wa huwa fi qabri abdullahi dhil bijadain yana cikin kabarin abdullahi dhil bijadain wa abubakar wa umar rahmatullahi alaihima da sayyiduna abubakar da sayyidina umar haka al-imam al-bazzar yake amfani da wannan in ya faɗi sahabi sai ce rahmatullahi alaihi haka yake yi a musu da musnadinsa in ya faɗi sunan sahabbai haka yake ce musu sai ce rahmatullahi alaihi in bi ne rahmatullahi alaihi ma in ya faɗi jam'i ya ce rahmatullahi alaihi to ya ce wa huwa ya Kulu yana cewa fa'awwiluni sahibakuma ku karkato min da wannan abokin naku sahibinku hatta wasadahu fi lahadihi har manzan da sama ya shimfiɗar da shi ya kwantar da shi a cikin lahadinsa wato kabarinsa falamma faraga min dafnihi istaqbala alqiblata lokacin da ya gama rufe shi sai ya fuskanci alqibla fa qala ya Allahumma inni amsaytu anhu radiyan farda anhu yi waccan addu'a kamar yadda aka ce to al-imam al-bazzar littafin sana al-musnad din littafi ne na ilal ya tattara hadisai ne waɗanda suke da ilal bayan ya ce ce wa hadal hadisu ya ce wannan hadisin la na'lamu rawahu anil al-a'mash an abi wa'il an abdullahi illa abdurrahman illa abdurrahman ibn muhammad wa sa'ad ibn salt ya ce wannan hadisin ba san wanda ya ruwaito shi daga al-imam al-a'mash ba in bancin daga al-imam al-a'mash daga abu wa'il daga abdullahi bin mas'udin sai mutum biyu wato mutum biyu kacal aka san sun yi riwaya daga al-imam al-a'mash na farko shine abdurrahman ibn muhammad ko abdurrahman ibn muhammad sai kuma na biyu shine sa'ad ibn salt to a nan haka al-imam bazzar ya ya tsaya to wanda ya ta hakikin littafin musnad al-bazzar آه، الشيخ سيد عمران سيكي تو إسناده ضعيف يتونى حديث ضعيف سيكي أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء الإمام أبو نعيم يافتد شيئة شنهية الأولياء من طريق محمد بن حفص تهنير محمد بن حفص يتي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سعد بن الصلح كن حدثنا الأعمش ko to shine sai ce fi isnadihi sa'ad ibn as-salti a cikin isnadin al-imam al-asfahani a cikin hillatul awliya abu nu'aym al-asfahani akwai sa'ad ibn as-salti qala ibn hibban fi thiqat al-imam ibn hibban a cikin littafin sa at-thiqat yace rubbama aghraba yace so tari wannan sa'ad ibn as-salti yana zuwa da abubuwa waɗanda suka baki aghrabana yana zuwa da alghara'ib abubuwan da suke baki ba a san su ba a cikin ilimin hadisi الإمام الهيثمي أتشن لتافن مجمع الزوائد يتي رواه البزار عن شيخه الإمام الإمام البزار يروي تودا جمال من عباد بن أحمد الأغزلي أي من جيد يتي حدثنا عباد بن أحمد الأغزلي كو يتي هو متروك متروكي malaman hadisi idan suka ce ba manta ba idan suka ce hadisi maturuki mal mutum maturuki ne shine mutumin da ittafaqa ruwatu ala da'fihi ko ittafaqa al-ulama'u al-huffaz ala da'fihi malaman hadisi shi ittifaqi akan cewa wani da'ifi ne ba a samu wani mutum ɗaya da ya wasaka shi ba to sunan sunan hadisin sa maturuki yana ɗaya daga cikin maratib na da'ifi al zahabi a cikin littafin sa mizan al-i'tidal yace qala ad-darqutni al yace matrukun so daga wannan hadisin dai hadisi ne da bai da inganci hanyoyi biyu aka ruwaito shi hanya ta farko muhammad ibn abdurrahman hmm? sai shi kuma shi ma daga al'amash sai kuma sa'ad ibn salt kuma dukkaninsu suna da damuwa so daga hadisi ne bai da'ifi amma kasancewar sayyidina uh, abdullahi al-Zulbi jadin ya rasu a tabuka wannan ba wani abu ba ne da yake uh, amma waɗannan falalolin to ba za ka isi shadi da waɗannan hadisi ba za a kafa hujja da waɗannan hadisan ba iyaka kun san dai akwai malaman da suke ganin fadailul a'mal ana kafa hujja da hadisi ba ifi ko to wallahu a'lam to wannan dai a taƙaice shine sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi zulbijadin a cikin rayuwarsa akwai jarumtaka da ake son kowa ya tarbiyyanti da ita da tsayawa akan addini ya yadda ya rasa dukiya akan addini yufaddilu dina ala al ina fifita addini akan dukiya sabani irin rayuwar da muke ciki yanzu rayuwa ce ake fifita dukiya akan addini Allah ka tsare su sahabi na 39 zaid ibn haritha sayyiduna zaid dan Harisa al-amir shahid malam ya masa take da al'amiru shahidu tabbas huwa amirun wa huwa shahidu ya samu imararsa ta yaki ko shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya zama amiru jaishi mu'ta wanda jaishi mu'ta an yi an tura su a shekara ta takwas bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya musu shugabanni guda uku na farko zaidu dan harisa ya ce idan ya rasu to ja'far ibn abi talib ya ansa tuta idan ja'far an kashe ja'far to sayyiduna abdullahi ibn rawaha ya karɓi tuta kuma dukkaninsu sai da aka kashe su shi yasa malamai suke ganin yakin mu'uta ba wasu malaman sira suna ganin ya cancanta a kirashi da gazuwa duk da manzo Allah ta sanama bai je ba suna ɗaukar su a matsayin kubura a tsiraya fil islam manzo Allah sama bai je ba amma irin rundunar yaƙi da aka tafi da ita da kuma irin rundunar yaƙin da aka je aka fuskanta ta kafirai to tabbas yaƙi ne babba sannan kuma shine yaƙi na farko da musulmai suka fara gwabzawa da rumawa domin yaƙin an yi shi ne da gasasinawa gasashinawa kiristoci waɗanda suke amsa shugabanci daga kaisar na ru to shi yasa yaƙi ne babba shari'a ne amma kuma ana kiransa da gazuwa shi yasa ba mamaki in mutum yana karanta littafin sira ya ga an ce gazuwatu mu'ta to akwai malaman da suke ganin haka saboda girmansa sannan shahidi ne shi saboda a wannan yakin aka kashe shi male ce man huwa waye shi huwa zaid ibn harisa huwa zaid ibn harisa tabni sharahabil haka ya rubuta ana ko sharahabil amma ba haka bane sharahil ne sharahil ne shine abinda malaman malaman suka tabbata sharahil babu ba'u الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى أتشل أسد الغابة لمعرفة الصحابة يتشي قال ابن إسحاق الإمام ابن إسحاق محمد ابن إسحاق ميسيرة كما هكا الإمام ابن هشام ما يكاو يتشي حارثة ابن شرحبي حارثة ابن شرحبي sai ولم يتابع عليه أما alaihi amma ba malamin da ya وإنما هو شراحيل سنن كنس شراحيل ويقنا أبا أسامة الإمام ابن الأثير يتي أنا مسا القنية أبو أسامة أي من زنكو أسامة حب رسول الله ابن حب رسول الله أسامة بن زيد كينا الأمير الشهيد النبوي جاغوراني شينياكي kuma ash-shahid wanda ya shahada annabawi wanda manzon sa mai tabbatar masa da shahada domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya rika zama yi sai Allahu akbar istushhida zaidun sai ce Allahu akbar akhadha ar-rayata ja'far ibn abi talib طالب Allahu akbar istushhida ja'far akhadha rayata Abdullah ibn Rawaha can kuma manzo sama mai sake cewa Allahu akbar su shida Abdullah ibn Rawaha shi ce akhadha rayata sayfun min siyufillah sayfun min siyufillah daga nan aka sa ma Khalid ibn al-Walid sayfullah ai bai dai da musulunta ba tsakanin musulunta Khalidu da zuwa yakin mota yan watanni ne a shekara ta takwas Khalid ibn al-Walid ya musulunta kuma a wannan shekara aka yi fatu Makka a wannan kuma shekara aka yi a kuma wannan shekara aka yi mu'uta al-musamma fi suratul ahzabi shi kadai ne wanda Allah ta'ala ya ambata a cikin surat a cikin alqur'ani a cikin suratul ahzab falamma qada zaidun minha wataran ka hali kai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idha qadaw minhunna watara shi kadai ne sahabin da Allah ya ambace shi da sunansa shi yasa ma malamai suke cewa shi yasa ake yawan buga misali da shi sai ce daraba zaidun amran malaman na ce nan malaman fiƙi kuma sai ji sun ce istaqrada istaqrada zaidun amran an tabka ma zaidu bashi kenan ko ko kuma sai a ce sai a ce sai a ce nahwu allaqa zaidun imra'atahu kaji ku? duk zaidu sai a jibga mishi aiki suka ce wai wasu malamai suka ce saboda shi ne alkur'ani ya kama sunansa ya ambata to shi yasa sai aka fi buga misali da shi ko eh, shi yasa mai hikima ma yana ba da labari ce a aqulu lahu zaidun wa yasma'uhu amra wa yahfazuhu hindan sai ya ce wa yahkihi bakara shugaban da kikai ce wai wani malami ne zai yana karantar da almajirinsa ya ce masa zaidun yace idan ya tashi ji a kunnensa sai ji na ce ne amru idan ya tashi kuma zai fahimta bayan ya ji sai ce ai hindu na ce ma idan ya tashi zai je ya faɗa ma wani na ce zaidu to ba zai ce amrun ba ba zai ce hindun ba sai ya yulgi sam'ahu wa yulgi zamahu idan ya tashi wa ya hakihi bakira sai ce ai bakaru na ce ƙarashin tana bai na zai wa bakirin to shugaban daƙiƙan duniya nan wannan to shi ta nemi Allah ya ambace shi haka Abu Usama Abu Usama babu ɗansa Usama ko summal Muhammadi sannan kuma shi an danganta shi zuwa ga Annabi sallallahu da al-Muhammadi eh, ko dai da can a matsayin tabanni an haramta amma nan nisbar al-Muhammadi maulansa ne fa inna al qaumi minhum sadaka shi shi maulan manza Allah sa salaman sadaka huwa muhammadiyun sayyidul mawali shine shugaban dukkan bararrun bayi wa asbaquhum ila al kuma shi ya riga su zuwa musulunci wa hibbu rasulillah kuma masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam hibbu hibbu mubalaga ce kamar yadda kake cewa khillu baka cewa khalil khillun khillun masoyi badadayi hibbun shi ma wanda kake sansa sosai wa abu hibbihi kuma baban masoyinsa wato usama wa ma a habba sallallahu alaihi wa sallama illa tsayyiban. manzala sama ko baya san abu sai mai tsarki ko manzon sama baya san abu sai mai tsarki ولم يسمي الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة الله تعالى بي أنبت سونا ون صحابي يقام سونا سي أنبت فيش بقرر أتشن القرآن في زيد في كده الله يأنبت sai dai a alkunya a abin nan a faɗi wani a faɗi wani abu mai kama da haka kamar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da aka ce saniyat sunayi sannan wasu malaman tafsiri suka ce shine wa saddaqa bihi wallazi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun ko to to allazi saddaqa bihi shine sayyiduna abubakar ko to sai dai ka rika yin haka amma babu wani sahabi da Allah karar ya ambaci sunansa sai zaidu to shine wannan to mun fara sirarsa sai mu ji